بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine majalisunmu na hudu a cikin littafin eh, tazinul khitab ya adab su'ali wal jawab wato lajibban tambaya da amsa wannan tasirin su a fili yake ga dalibin ilimi ba dalibin ilimi ba har wanda ma ba dalibin ilimi ya kamata ya san yadda ake tambaya ko domin ba sai a tambaya a ilimi ba kawai ilimin addini ko kuma ilimi dai ilimi a tambaya ma a rayuwa Makalin imamul Al-Hijjawi babban malami Al-Hijjawi ɗaya daga cikin malaman alhanabila hanabila al na nasu ya ce, Masalul mu'mini, misalin masalul imani, misalin imani, misali babban abu ne a shari'ar musulunci. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم أنا سنك مسلمية إيا فهمكم مثالي لا مجا مجامسة مثال إيماني فمثل بلدة لها خمسة حصون كما مثال ونجريني لكيدا ومن كرنتا أوه kamar wani gari ne da yake da abin da guda biyar katangu guda biyar Eh, katangu haka ne jami'in katanga ko katangogi eh, katangu ko to akwai katangu guda biyar ko ka ce ganoyi guda biyar ko ka ce fadaloli guda biyar sai kuma ne kaga su ne waɗannan kalmomin ko al'awwalu min zahabi katangar farko aka tashi gina ta ita ciki take haɗu da imanin imanin ne garin ku gane misalin al'imamu da al-hijjawi imanin ne garin da aka tashi gina garin sai da farko da aka yi shi aka yi ta ta zinariya wadda da ita ce ta ƙarshe da za a zo sai a shiga gari wasani min fiddati kofar da take bin ta lullube ta ita kuma sai aka yi ta ta azurfa wasalisu min hadidin ita kuma ta uku sai aka yi ta ta karfi bakin karfi iron والرابع من آجر kuma kofa ta ɗayar sai aka yi ta tasa dalma ta ƙasa da azur wal khamis min ita kuma kofa karfe sai aka yi ta daga yambu haujar ƙasa a cikin ƙofofin nan guda biyar wace ce ta daraja min zahabi Wace ke bi mata min fiddatin a daraja wa ke biye mata min hadid wa ke biye mata sai azur daga azur sai kuma labin kunji kun ji kofofin yadda suke imani kuma shine biyar fama zala ahlul hisni al-imam al ma'abota katangan nan da ta zagaye su yan garin ba za su gushe ba muta'ahidi na isnan ladini su zama sun tsare wannan katangar ta ka kage yanzu ta farko kenan a wajen gari domin ta cikin gari ita ce mai ta farko ta zinariya amma in daga waje ka fito in daga waje kake son ka shiga garin to katangar farko ita ce ta ne ita ce ta labin ita ce ta yambu jar kasa to matuƙar mutanen garin suka ce to bari su sa sojoji da za su tsare musu wannan katangar ta labin ta ita jar kasa ta ta yambu la ya ul'adu al'adu fi shani to abokin gaba shi dan kenan misali kenan to ba zai yi kwaɗayin ya ɓalla musu ya rusa katanga ta biyan nan ba ta iza ahbadu zalika idan suka yi sakaci sami fil hisn tsani wa abokanan gabansu lafazin al'adu yasduqu ala al-mufradi wal jami'i, ana cewa al'adu jami'i, ana cewa al'adu mufradi mun gane to idan suka yi sakaci to shi kenan abin nan fa'iza ahmalu zalika tsami'u fil hisn sani in suka yi sakaci ba su tsara cikin farko ba wadda an yi ta ne daga yanku to shi kenan sai abokanan da za su yi kwaɗayin ƙofa su ta biyu kuma salisi sannan sai ƙofa ta uku ko katanga ta uku ita ma su je su rusa ta hatta ta hubal husunu kulluha har shi waɗannan ko hatta tukharriba al na kullaha har sai abokanan gaba sun rushe waɗannan katangu dukkanin su shike kun ji yadda yake to ya abin haka zalikal imanu to haka shi ma imani fi khamsati fusunin yana da wasu katangu guda biyar kofa وتختم أكينا هذا اسمه الذهب لكين دوما اليقين من شهود لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك وكين يتي لا إله إلا الله وكمين هذا تبس ثم الإخلاص في إخلاص في تبيه ما يكين إذا الله domin idan mutum da yaƙini ba zai yi idan Allah ba al-yaqin al-ikhlas ya zama ne hisnul ne hisnul fibba hisnul fibba kenan katangar azurfa sun ba a da'ul fara'izi sannan su ba da farillai sai da farillai su salla su azumi su zakka su kyautata ma iyaye su biyayya ga malamai da kyautata musu su duk ga sunan da alfara'id su ne hisnul hadidi ce katangar ƙarfe ce sun ba sunan daga nan sai sun noni hisnul mai kenan hisnul ajur katangar wannan kenan sun ma hibzul ajabi sannan sai tsara ladubba wanne ne kenan hisnu allabi hagani فما دام يحفظ الآداب ويتعاهد فما دام يحفظ الآداب ويتعاهدها فالشيطان لا يطمع فيه matukar mutum ya kasance yana tsara ladubba sannan yana nan a kan ladubban nan yana bibiyar su fa shaitanu la yaqma'u fihi shaitan ba zai ba zai wasa da shi ba ba zai kwadayin ya samu mutum ba in ka tsara ladubba duk abin da zaka yi yi shi akan tsari ka tsara ha shiga bayi da misali shiga bayi idan mutum zai shiga da wata kafa zai shiga dama ko hagu ba hagu ba to wanda ya shiga da hagu ya shiga da dama ya saba ma Allah ne zunubin shi shi ya shiga da kafa dama kage ladabi ne sannan da zai shiga aka ce addu'a manzala sama da ya tashi sai ya ce sai ya ce sai ya ce sai ya ce wiqa'u ko wiqayatu ma baina awrati ahadikum wal jinni أن يقول إذا bismillah tsarin da ke tsakanin al'aurar ɗan uwanku da aljanu shedanu nan kenan shedanin aljanu shine lokacin da mutum zai shiga ban ɗaki ya ce bismillah ashabu sunan su gwaito wannan riwaya riwaya ce sahihiya sannan kuma riwayar Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ita kuma ta zo a hadisai a cikin ha a cikin sihah ko kaga Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith kaga amma dukkanin su na dubba in ka tashi adabu dukhulil khala'i kaga addu'a ثم الدخول بالرجل اليسرى shiga da kafar hagu ka gani shedan zai yi kwaɗayi a game da kai ka kai ke sannan bismillah in za a ci abinci ba ladabi ba ne manzan sau ne ya ce game da bismillah idan za a ci abinci idan mutum ya ce bismillah idan zai ci sai shedan ya ce la ma'akala la mashraba wala mabita ah, nan ba maciya a nan ba mu da maciya a nan ba mu gama ciya ba ba mu gama shaya ba sannan ba mu gama kwanta ba amma idan mutum ya manta da ce bismillah ba to sai shi dan ya ce hunal ma'kalu wal mashrab wal mabitu a nan ai yanzu nan ne maciyar mu haku shi daya wanda zai bismillah in zai ci abinci tare da shaidan suke ci a kushi a kwano daya haka in zai sha ba zai yi bismillah ba tare suke sha da shaidan haka yin mutum zai yi bacci da yi addu'ar da ake yi ba da shaidan suke ga dole ɗan adab ne to kun ga fasara magana a imamu kijjawi ko Allah ba mu ikon tsare su wa idza taraka al-adab tani ash-shaytan fi sunani idan mutum ya saka ci a game da ladubba to sai shaidan ya kwadayin ya rusa masa ladubba ya rusa masa sunnoninsa duk abin da yake sunna sai mutum ya fara wasa da shi ثم في الفرائض أنا ننكم في شيء يتففر اللمة إنا لله وإنا إليه راجعون أنا سلا ba ينادي أنا سلا بزي جيبا فأقول لك لا في شلو kawai ci gaba da kira shi kawai ci gaba da shashancin shi abin da yake yana zaune to koma ne yake yi ne kai sallah a lokacin musamman ga talatul jama'a ce ana yi in sai liman ne su kai yanga in ba su sa maka lokaci minti biyar ba ne jiran liman ko sun mafi ikhlasi daga nan idan shaidan ya gusa ma mutum farillansa sakamakon gusa sunnoni sakamakon sakaci da dubba, ko sai ikhlasi shine na kusa da karshe sun mafi yaqin daga nan kuma kai sai shige yaqinin mutum mutum ya zama ma mushriki kawai هذا اخلاصی نن ضد ریای یکی نکوم هذا از اون شرک هایی کی کینا اگه حلقه الله قیل اشری تدوم وعن جج ابن حجر القيسي قال كان يقال يتي أنك تنشي أنا فدي ما أحسن الإيمان ويزينه العلم با أبن بيكي imani kyau amma a ce kuma ilimi ne ya mai ado mutum ya jahili ya imani sun ce imanul muqallidi mukhtalafun fihi hal yasihu imanul muqallidi mutumin da taqlidanci yayi bai koyi ilimin tauhidi ba bai san ayoyi da hadisan da suke batu akan aqaid ba sai kawai ya zama mummuni to sun ce imanuhu mukhtalafun shi an yi sabani game da imanin sa ina za a saka wasu suna cewa imanin shi ghayru sahih wasu kuma sun ce abin nan shi yasa suke cewa imanul muqallidi la yanju min tarjidihi ko min riddatihi imanin muqallidi ba zai fi kuta wani zumin daga ridda ana na wata rana sai kawai ya ce bai yi shi ma ya ɗauka kamar jam'iyyar siyasa ce yau ka shiga can gobe ka shiga ko ba ka suke kayan su musu ta tsalle in ba ka ciki ka huta Allah ka tseratar da mu wa ba a hasanar ilma wa ya zinuhu al'amalu sannan ba abin da kuma ya kai ilimi kyau sannan a ce kuma ga aiki ga aiki ga ilimin kuma mutum yana aiki da iliminsa ba a hasanar amala wa ya zinuhu rifko sannan ba abin da kuma ya kai aiki kyau aikin addini sannan kuma mutum yana yin shi sannu sannu da ba ba zafi ba ne shi wa ma udifa shay'un ila shay'in mislu hilmin ila ilmin sannan ba a taɓa haɗa wani abu da wani abu aka danganta su aka siffanta mutum da su ba ko aka haɗa su kai daidai a komai kamar hilmun da ilmun hilmun haƙuri ilmun ilimi ku kalle su da kyau ha'un ainun summa liwasqiha fa ainun ha'u kaga harfani halqiyani yakhrujani min wasu alhalqa dukkanin suna fitowa a tsakiyar makurshi ne da sun malla a as na fil hilm wal a as na fil ilm sannan can kafin nan وكلتاهما مقصورة الحل مقصورة الحاء فيه مقصورة العلم العين فيه مقصورة قوبة هكذا سنة سلام ذكى سكوني تكيدش تكيدشي حل علم سنن قرشيكم ميمو لكن هنا يوجد أكبر جنة ما تنسى بشيما Eh, duka kada sun yi daidai lissafin ɗaya bai ɗaya to wannan kace ce ga ka sai a ce fulanun halimun wa halimun wane ba sani ga haƙuri fi kenan ka daɗi ka sani ga haƙuri hmm. وقال الإمام اللؤلؤي رحمه الله تعالى في أبتوزته في آداب التعلم والتفقه بضم لم الإمام اللؤلؤي ينا دوات قصيدة ديك علمي لدب كوين كرات بكما لدب كوين فكه الإمام ابن عبد البر يقاو أن قصيدة الجماكية أتشين جامع بيان العلم وفضله بيت كنت قدا ثلاثين بيان دام تنزيزونا حد كرسو توزات مسجعي Hmm? kamar na ga wani cikin 'yan Najeriya nan damu kamar wani malami ya sharhi ni dai kamar sama sama na taba ganin ba ya taba ganin kamar littafin ko cikin gudu ba wanda ya taba ganin ni dai kamar sama sama ban da tabbas amma kamar na taba ganin wannan kasi da ce wani malami ya sharhin ka darul al'umma suka buga kana da shi to ita ce ko dan da dai lissafin amma dai na taba ganin sa ya ce faltamin ilma wa ajmin fi talab wal ilmu la yahsunu illa bil adab wal adab nafi'u husnu shamti wa fi kathir al qawli ba'd al naqsi faltamin ilma akwai ilimi ka nemi ilimi iltimas iltamis kanema nema faltamisu hafi al ashr al awakhir هاي اطلبوا هاكينا مغاني وأجمل في الطلب سنن كتاشي نيمي إلا من كسوتة نيمة كسوتة نيمة ضي الشريف متابا قائدة بات تالي والعلم لا يحسن إلا بالآدم إنني بيه كو أمبالة دبي بزيه كو أمبالة دبي إنني بزيه كو أمبالة دبي والأدب النافئ حسن السمت idan an ce ladabi annafi'u mai amfani husnul shamti shine ka zama mai kyakkyawan tsari a rayuwa wa fi kasiril qawli ba'd al-maqti sannan yawan surutun da bai da fa'ida a cikin sa akwai ba'd al-maqti akwai wani sashi na fushin Allah a ciki eh kaga mutum ya zama surutu mafi yawancin mutanen da suka fi yawan surutu su suka aksarun nasi kalaman aqalluhum ilman ba mun karanta ba a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin tabi'in ilmi salafi ala ilmi khalaf na ibn rajab sai daga cikin sabab yace aktharun nas ilm kalaman wa aqalluhum ilma mafi yawancin mutanen da suka fi yawan surutu to za ka same su suka fi karancin ilimi yawan surutu magana da ba ta da fa'ida komai sai kana da abin cewa a ciki bai kamata musulmi ya zama duk abin da ya zo sai an ji bakin shi a ciki ba baya cikin ladabi akwai abin da a yi a gama alhal tahaddas wal ayyamu ka bari ranaku su zo su faɗi da kansu a komai ya eh, wasu suke ba abin da ya shafe ka da wanda zai shafe ka ba su kai magana a kai akwai abin da ya zo ka yi addu'a ne domin ko da an zo an maka tambaya ba za ka iya yin bayanin da zai da zai zama ya gamsar ba ba za ka yi bayanin da zai zama ya gamsar ba ko kila ma ka faɗa abin da baka da tabbas a kansa zama kana faɗin abin da baka da tabbas a kansa hmm? kaje shi ne wannan wani abin kila ka ce ko a jarida ka karanta kake je kana yaɗawa a jarida ka karanta abu a irin duniyar nan tamu da nake ciki to kaka ce za ka je ka yaɗa wani zubin su kansu yan jarida Allah shi fitar da masu yin haka sai su zo su yi fira da mutum amma sai su je su canza abin da ya faɗi su rubuta abin da suka ga dama kaga shi ne wannan Allah ka shirya da mu Allah ka ba mu ladabi Allah ka ba mu ilimi mai amfani wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته